الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فعودا إلى هذين الاسمين لبيان حقيقة معناهما ولو بشيء فالعزيز في حق الله تعالى له ثلاث معاني يعني المنيع الذي لا يرام جنابه ويعني القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر ويعني القوي الشديد ويدل كذلك على نفاسة القدر وأنه سبحانه وتعالى لا يعادله شيء ولا يماثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما القادر وما في معناه فورد في القرآن الكريم في عشرة مرة وهو يدل على وصف الله تعالى بالقدرة التامة وأنه ذو القوة المتين فالمسلمون يزدادون إيمانا بجميع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا كلما ظهر شيء من آثارها في حياة الناس يبقى أن نذكر الناس بأن الحكومة وإن غلبت في محاولتها إلا أن أمامها خيارات متعددة ينبغي بل يجب خطو الطريق أمامها بكافة السبل والوسائل والله تعالى من وراء الخط وعليه الثقلان فنيم المولى ونيم النصير يا أيها المسلمين مسلم سوى tauhidi wanda yake nufin kadai da Allah subhanahu wa ta'ala da ibada shi kadai ba tare da sa masa kishiya ko abokin tarayya ba cikin mala'iku ko cikin annabawa ko cikin manzanni ko cikin salihan bayi wannan shi ne farkon wajibi kan kowane bil adam kuma ne babu girman wajibin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi ga mutane tauhidi shi ne farkon abin da ake bukata daga wajen wanda ya musulunta kafin ya sallah kafin ya azumi kafin ya aikin haji ko sadar da zumunci domin da sallarsa da zakkarsa da azuminsa da sadar da zumuncinsa da tausayi da jin kansa dukkanin su ababen dakatarwa ne ba za a bayar da lada a kansu ba sai in mutum ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala sai in yana da gyararriyar aƙida da tataccen tauhidin da babu da shirka tattare da shi babu korar bid'a a kan tabarmarsa tauhidi shine abin da dukkan annabawa da manzanni suka yi tarayya wajen kira zuwa gare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka ya labarta mana a cikin littafinsa yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu hakika mun turo a cikin kowace al'umma da ta baya a tarihi mun turo da manzo abinda manzo yake cewa da mutanensa a ne abudullah ku kadai ta Allah da ibada shi kadai wajtanibu tagut ku ne sanci tagutu shi shine duk abin da zai nesanta ka da Allah duk abin da zai nesanta ka da tafarkin Allah duk abin da zai nesanta ka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai zama kishiyar abin da aka turo annabi da shi aqida ce ta zuci magana ce ta aiki magana ce ta baka aiki ne na gabbai wani mutum aka yi wa biyayya dan mulkinsa ko dai shugabancinsa na addini ko dai iliminsa da ibadarsa aka rudu da shi aka saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kaucewa hasken wahayin da Allah ya turo manzon Allah da shi to wannan abin ya zama dagutu gare ka matukar shi wanda aka yi wa haka din aka bijire wa manzon Allah aka bi shi aka kauce wa tafarkin manzon Allah aka bi shi ya yarda da hakan kila ma yana kila zuwa ga hakan to wannan abin shi ne ɗagutu mun turo cikin kowace al'umma manzo ya ce da al'ummar sa ani ibudullah wa tanabu tagut ku bauta ta mu Allah shi kadai kar ku sa masa kishiya sannan kuma ku nusanci tagut Allah ya ce fa minhum man hadallah cikin mutane akwai waɗanda Allah ya shirya ya zabe su suka tsaya akan tafarkin da manzon su ya dora su akai ba su kauce ba dama ko hagu Allah sa mu cikin su wa minhum man haqqat alaihi dhalala cikin mutane akwai wanda bata ya tabbata a kansa ga bayyanar hujja ga bayyanar dalili tare da haka ya bi tafarkin da ba na mummune ba ya bi hanyar da ba wadda manzon Allah ke kira zuwa gare ta ba ba wadda Allah ya saukar da wahayi a kanta ba fasiru fil ard ku yi tafiya a bankasa ya ku mutane ku duba ku gani fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku duba ku ga yaya karshen masu ƙaryata Allah ya zama yaya ƙarshen masu ƙaryata wahayin da Allah ya saukar ya zama ma'ana za su ga ƙarshen su domin ga gidajen su nan sun zama kufai domin ɗaukan izina ga wanda zai zo bayan su ubangiji ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun mu taba turo wani manzo ba kafin ka face sai mun yi masa wahayin cewa ba abin bauta bisa da cancanta sai Allah shi kadai waɗannan ayoyi sai suka nuna mana cewa gaba ɗayan annabawa tun daga farkon su har ƙarshen su kalmar su bata rabu ba akan tauhidi wahayin da aka saukar a kansu bai saba ba dangane da kila zuwa ga tauhidi kadai ta Allah da ibada tauhidin su iri ɗaya ne amma shari'a da tsarin ibada wannan akan samu bambanci daga wannan annabi zuwa ga wannan annabi kamar yadda Allah ya ce kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون أبين وانا آية تكنونا و شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاجا بمبند شريعة النبي لا تتورو كاتن سواتو النبي إيسا شريعة النبي إيسا عليه السلام تاجا بمبند da ta annabi Musa a waɗansu ɓangarorinsa domin ne kullum da Allah minkum shir'atan wa minhaja kowane ɗaya daga cikin annabawa mun sanya masa tsarin shari'a taki tsarin ibada naki wani lokacin su tarayya a waɗansu ɓangarori, amma sukan saba a ɓangarori da dama amma tauhidi iri ɗaya ne tun daga annabin farko har annabin ƙarshe wanda wannan ke nuna muhimmancin tauhidi da girman sa ku sani ya ɗan uwa asalin tauhidi da shi cikinsa shine tabbatarwa Allah dukkan abin da ya tabbatarwa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar masa ta hanyar ingantaccen hadisi abinda duk Allah ya tabbatar wa kansa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sahihin hadisi ya tabbatar masa na sunaye kyawawa da sifofi na gamala da sanin abinda sunayen suka kunsa na kyawawan ma'anoni tare da bautata ma Allah da waɗannan ma'anoni da sunayen ke nunawa sifofin ke nunawa wannan ne asalin tauhidi shi ne cikin tauhidi duk abin da ba wannan ba reshe ne na wannan yana bima wannan ya su ne daga cikin wannan mu sani cewa ya 'yan uwa sanin sunayen Allah yadda aka saukar da su ta fuskar wahayi alqur'ani ko sahih hadisi gane ma'anarsu kudurce ma'anar a zuci bautar Allah da waɗannan ma'anoni da sunayen ko sifofin ke nunawa shine asasin tauhidi shine abin da aka halitta mu don shi shine abin da Allah ya saukar da wahayi don shi dan wannan ne Allah ya turo da annabawa dan wannan ne ubangiji subhanahu wataala ya saukar da littattafai a zamunna daban-daban dan yanke hanzarin dan adam kuma dukkan wata bukata da za ta fitiro wa dan adam ko bukata ta duniya kamar dan haihuwa kan arziki san matsayi ko mukami gina gida dukkan wata bukata ko bukata ta lahira neman gafara neman shiga aljanna neman shallake sirati neman abubuwa da rangwamen ubangiji kowace irin bukata da za ta taso wa bawa ya yi tunaninta a cikin zuciya to babu wannan bukatar face sai an samu wani suna daga cikin sunayen Allah ya kunshe ta da haka abin da ya rage wa bawa bincikowa cikin taskar sunayen Allah wani suna ne ya dace da bukata iri kaza da take kai kawo a cikin zuciyata wani suna ne ya dace da abin da na sa a gaba nake son in cin masa a duniya ta ko a lahira ta in dai ya bincika ko wace irin bukata da ya sani ko zai sani ko zai yi tunanin sa nan gaba to sai an samu wani suna cikin sunayen Allah ya kunshe ta ba abin da ya rage ya bawa sai ya furta wannan suna kamar yadda ya zo a qur'anance ko a hadisance yana mai kudulun ma'anarsa ya roki Allah wannan bukatar bukatar za ta biya sawa'un bukata ce ta duniya ko bukata ce ta lahira alal misali wanda yake bukatar arziki kowane irin arziki gida da mota da kaddara amfanin gona da dukkan sauran wani abin da ya yi shiga karkashin karmar arziki ba abin da rage face bawa ya ta wasu da sunan Allah arrazik ko sunansa arrazak da Allah ya ce inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin yace ya ubangiji dan sunanka ar-razzaq arzikani ya ubangiji dan sunanka ar-razzaq arzikani ya ubangiji dan siffantuwarka da kasancewarka mai arzika bayi arzikani abin da nake so in samu na nau'in arziki alal misali idan bawa yana bukatar rahama yana bukatar gafara yana bukatar karban tubansa babu abin da yake sai ya furta kalmar ar-rahman ko ar-rahim ko al ko at-tawwab domin ubangiji ta'ala ya rahamce domin ubangiji ta'ala ya gafarta mishi domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa da yayi daga kaba'ir zunubi ko sagairiha sai ubangiji ta'ala ya ansa masa dan kiran sa yayi da sunan da ya saukar da wahayi a kansa wanda kuma ya kunshi ma'anar da ta dace da abin da bawa din ya roki Allah shi to haka idan ka bude cikin dukkanin sunayen ubangiji subhanahu wataala zaka ishe cewa babu wata bukata ta duniya ko ta lahira face an samu wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ya kunshe ta da haka abin da yake wajibi mutum ya san waɗannan sunaye ya san ma'anoninsu ta hanyar malamai na sunna masana littafin Allah masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da yafi haka fifiko shine kokarin halarto ma'anonin sufofin Allah a duk abin da ya shuɗe ta gaban idan ka kai ko ka taka shi ko yayi maka rumfa ko ka taba shi ko ka tasirinsa zafin rana ko sanyin hunturu ko ka ji wani abu mai laushi ko mai kaushi ko dukkan wani abin da dan adam zai gani ya yi istihzarin wani suna daga cikin sunayen Allah da yake da alaka da wannan abin da idan sai gani idan sai hararo hannun sai taɓa. Yi ji zafi ko sanyinsa yi ji taushi ko laushinsa idan bawa ya kai wannan matsayi to ya kai wani babban matsayi a mataki na imani ta yadda kowane irin abu yana masa fashin baki ne da sunayen Allah da sifofinsa ya san ɗan adam duk yadda ya kai ga ci gaba baya da tasiri wajen kawo duniya juyin juyi hali canza yanayi samar da haske kawo duhu kawar da wani abin da yawa mutane alkakai a gabansu shimfida titi da dukkan wani ci gaba da kimiyya da basira da dan adam zai same shi ya same shi ne karkashin wata baiwa daga cikin dangin baiwar da ke shiga karkashin wani suna cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda tasirin su ke bayyana a kowace safiya a kowane yammaci a cikin shiru ko maganarka a cikin motsi ko rashin motsinka a cikin kaiwa da komowarka da haka malamai suke bayanin sunayen Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye na girma da ji da isa da tinkaho da fita da batsewa kamar ka ce almutakabbir kamar ka ce al'azim kamar ka ce almajid dukkan waɗannan suna nuna kambamar Allah da girmansa da cikarsa irin girman da cikar da ba abin da zai gagare irin girman da cikar da babu abin da yake son ya yi face sai ya faru irin girman da cikar da cewa abin da ya so shi ke faruwa ba abin da mutane suka so ba irin waɗannan sunaye idan mutum ya so su sukan cika zuciyar bawa da ganin girman ubangiji da risu ma ubangiji akwai kuma sunaye da suke nuna kyawun ubangiji kyawun sunayensa kyawun sifofinsa kamar suna na albar kamar suna na almuhsin kamar suna na aljud aljawad kenan kamar suna na aljamil ire-iren waɗannan sunaye da sanin ma'anoninsu sukan cika zuciyar bawa da kaunar ubangiji da shauƙin haɗuwa da shi yana Allah Allah kiyama ta zo baya jin tsoron zuwanta sai dai in ya ji tsoron irin jin tsoron da zai ingiza shi ne zuwa ga aiki na gari da kuma duba daga mummunan aiki amma zuciyarsa na cike da kyakkyawan fata game da ubangiji baya munana wa Allah sannan kuma akwai sunaye waɗanda suke nuna izza suke nuna hikima suke nuna ilimi suke nuna kudura kamar ka ce al'azim kamar ka ce al ko al kamar al ko al kamar al ko al ko al irin waɗannan sunaye ma'anonin na cika zuciyar bawa da kaskantar da kai ga Allah da ta kurkusewa a gaban umarni da hannunsa ba ka da zaɓi game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar ya ce ayi sai abin da yake dan ba ka da zaɓi dangane da abin da ya hana sai abin da ya hana din wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina ya ɗan uwa sunayen Allah gaba ɗayan su da sifofinsa gaba ɗayan su suna da babban tasiri wajen fuskantar da zuciyar bawa da saitin kwakwalen mutane da ɗaura mutane a kan kyakkyawan tafarki wanda dukkan irin abin da ya faru ba zai ba su mamaki ba don ya faru sai dai su ƙara mamaki dangane da kudurar ubangiji wanda mamakin ta baya yakewa alal misali dauki abu guda ɗaya yi shigantar da mutane a wannan ƙasa musulmai da kafiransu yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi na kokarin gyaran constitution wanda suke nufin ci gaba da zama akan mulki karo na uku ko ma karo na hudu ko dindindin kamar yadda waɗansu suka rika ba da shawarar a haka gwamnatin da kowa ya ga kasa wata a fili wajen sukurkucewar harkar tsaro wajen lalacewar al'amurra gaba daya yaduwar rashawa da cin hanci ko ma bayan tattalin arzikin kasa sukurkucewar kowane bangare na rayuwar mutane amma tare da haka tana son dole sai ta ci gaba ko ana ha maza ha mata rukunan rayuwa ta zamani irin yau al'akalli mutumin da yake zaune a matsakaicin garin da ba shi ne ƙauyen kayau ba ba kuma shi ne ƙololuwar birni na ƙarshe ba dan adam yana bukatar abubuwa guda bakwai kafin rayuwar ta kyau al'amari na farko ingantaccen tsarin bayar da ilimi mai kyau tun daga nazari firamare har zuwa mataki na jami'a al'amari na biyu cikakken tsaro a gida da waje kan tituna da birane da ƙauyuka al'amari na uku ingantaccen ruwan sha al'amari na hudu kyawawan hanyoyi na zirga-zirgar mutane domin kaiwa da komarwarsu al'amari na biyar tsayayyar wutar lantarki wanda ana kalli a cikin awa 24 da ake da su a tsakanin dare da yini in ta yanke maka kar ya wuce awa ɗaya ko awa biyu ko in yayi yawa awa uku sannan kuma al'amari na shida ingantaccen tsarin kiwon lafiya kana da ɗakin shan magani karami kana da asibiti karami da na tsakiya da manyan asibitoci al'amari na bakwai hauhawar tattalin arzikin kasa ta yadda mutane suna da aikin yi suna da sana'o'in yi kowace sana'a ka dirba ta za ka samu babu hasara a cikin ta babu karaya sai irin abin da Allah ke kaddarowa irin wanda ba za a rasa ba in noma za ka yi akwai tallafi daga gwamnati in aiki ne akwai sa kokarin samar da guraben aiki sawa'un ta hanyar samar da kamfanoni masu zaman kansu da kuma na karkashin gwamnati in tsarin sana'a za ka yi kana da wani kyakkyawan tsari da gwamnati take maka sai yadda za ka iya sana'ar ka za ka samu kyakkyawan tsaro waɗannan su ne rukunan rayuwa guda bakwai babu wani ɗan Najeriya da yake wani satan birni ko matsakaici ko ƙauye da zai rantse da Allah cewa waɗannan al'amuran guda bakwai suna nan yadda suke kafin wannan gwamnati ta zo ballan sana'a magana ci gaban su sai dai lalacewar birane talatin da shida da ake da su waɗanda su ne cibiyoyin gwamnatocin jihohi haɗe da babban birnin tarayya duk cikin su ba birnin da yake da wadataccen ruwan sha wanda zai shayar da kashi biyu cikin uku na mutanen da ke cikin birnin a dukkan Najeriya gaba ka. babu inda kiwon lafiya yake babu inda hanya take babu inda wadataccen wutar lantarki take amma tare da kasawar waɗannan gwamnatoci a daidai lokacin da aka samu kuɗin da sun fi kowane lokaci yawa a tarihin Najeriya amma waɗannan ababai aka kasa aka kasa yin su ƙara lalacewa suke ma ba a same su a halin da suke ciki ba wai tare da haka ake son dole kuma waɗannan mutane sai sun cika wani zama a kan mulki karo na uku ko karo na hudu suka ɗauki dukkan matakin da za su ɗauka firgita mutane kashe waɗansu mutane razana waɗansu mutane sayan tunanin waɗansu mutane sayan yancin waɗansu mutane mutum ya sayar da kansa ya sayar da uwa ya sayar da uba ya sayar da ɗansa da dukkansa da tattakunansa don ya goyi bayan abin da zai cutar da dukkan bangarorin nan da na abbata wanda suke dangantaka da shi shi kawai ya samu wani abu wanda ba zai taka masa kara ballata na ba duk sun yi waɗannan amfani da kowace irin dama mutane har sun riga sun saki sun sallama sun dai mai tsammani cewa ba abin da zai dakatar da wannan al'amari amma ubangiji subhanahu wata'ala dan ya nuna mana tasirin wani ba'abi wani bangare na sunayensa daga cikin sunansa akwai al'aziz daga cikin sunansa akwai al-kadir ko al-qadir ko al-muqtadir sai ya rusa wannan abu ta inda ba a tsammani ya lalata wannan abu ta inda ba a zato waɗanda ma suka lalata abin ba su sanya aka yi lalace ba waɗanda ba sa san a lalata ba su sanya aka aka lalata shi ba kawai ubangiji subhanahu huwa ta'ala ne ya so ya kawo wa bayi sauki da agaji ya so ya taimaki bayi ya fitar da su daga wannan alkakai ya raba su da wannan ba, ya zaunar da kasar lafiya kar ya kasance ta shiga yakin basata ko wani tashin tashin da ba san kaskanta ba duk wannan abin da yake nuna mana wani gurbi daga cikin gurabe na sunayensa al-aziz na sunayensa al-kabir na sunayensa al-muqaddas domin al-qadir da al-kabir da al-muqaddas dukkan su sunayen Allah ne kowanne yana nufin kudura ita ko kudura a asalin ma'anarta na larabci tana nufin cikakken karfi wanda mai wannan karfin duk abin da ya fara sai ya karya shi ubangiji ce awalam yasiru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وقالوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما كبيرا أولم يسيروا في الأرض shin mutane ba za su yi tafiya ba a ban kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba su ga karshen waɗanda suke da can kafin su da suka suɗe kafin su azzalimai da suka shuɗe kafin su yaya Allah ya dammara su yaya Allah ya karya su wa kanu ashadda minhum quwwa sun fi na yanzu kowane irin karfi karfin kuɗi karfin soja karfin tattalin arziki karfin siyasa karfin kowane irin karfi karfin makirci karfin kitifiki karfin tunani karfin kowane irin karfi وما كان الله ليوجزه من شيء في السماوات والارض amma babu abin da ya gaje da Allah ya koyi da Allah cikin lamarin su saboda mai innahu kana aliman kabira dan shi Allah alimu ne dan shi Allah kadiru ne to yadda Allah ya zama kadiru a da ya kai azzaliman farko da azzaliman tsakatsakiyar zamani haka zai zama kadiru a yau da gobe da jibi ila abdul abdina sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wataala babu wanda zai kace da bayi ba wanda zai zalunci bayi ba wanda zai cike wa bayi hanci da kudin da dai ba sai Allah ya karya shi sai ubangiji ta'ala ya dammara shi imma ajilan wa imma ajilan ko a kusa ko a nesa ko yau ko gobe ko shekara mai zuwa ko wata shekara da ke inna rabbaka bil mirsad ubangiji na nan abada shaka tasirin sunan al-qadir ne ko al-qadir ya bayyana kamar yadda sunan al-aziz wanda abin da yake nufi al-izza cikakkiyar izza malamai suka ce yana da su yana da ma'anoni alal akalli guda uku na farko idan an ce al-aziz ana nufin al-mani allazi la yuramu janabu wanda yake da cikakken tsaron da ba ya sa sai masa farmaki ba Allah madaukakin sarki ne kadai ne wannan cikakken tsaron wanda ba wanda ya sai masa farmaki abu na biyu alkahiru alladhi la la yughlab mai rinjayen da ba za a ci ba a kansa ba Allah madaukakin sarki ne kadai wanda yake da wannan sifar sannan abu na uku na uku alqawiyyu shadid mai tsananin karfi mai tsanani inna batasha rabbika la shadid lallai damkar ubangijin ka damka ce mai karfi lokacin da duk ya kama azzalibai ko ya danke su waɗannan ma'anoni guda uku su dukkan su suna gaskatuwa game da ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan sunaye suna da babban tasiri sunan al'aziz kadai idan ka ɗauke ya zo a cikin alkur'ani har casa'in da biyu idan ka ɗauki sunan alkadir ko alkadir ko abin da ke shiga ma'anarsa ya zo har ya zo har a wurare goma sha biyu dan tabbatar da cikakkiyar izza da cikakkiyar kudura ta ubangiji irin wanda tasirin ta zai shiga bai da bayyana a idanun bayi suna gani wanda ba zai yanke ba tun da shi Allah din huwal awwal wal akhir wal zahir wal dan yi masa da kabani wajen sa shi a makabarta ta har abada an riga an binne shi duk da an ci a akan wannan an fara a akan wannan to ya kamata mu sani cewa har yanzu wannan gwamnati ba tana da zafi daban daban a gaban ta ya rage wa mutane su tsaya tsayuwar daka iri da suka tsaya wai sun tsayawar wannan wani suna da tsari suna da damar motsa rikici ko da sunan addini ko da sunan kabilanci a daidai lokacin da ya rage za a yi zaɓe da wata ko biyu idan aka samu da wani gagarumin rikici a kudu ko arewacin Najeriya a yankin Niger Delta wanda yake tafarfasa ko yaushe a ko ina shugaban kasa yana da damar yi zikiliyarin din imajen ya rushe majalisar kowa da kowa ya zauna ya ci gaba da shugaban farfasar har tsawon wata shida idan rikicin ya tsaya shi nan sai kuma a san yadda za a yi idan rikicin bai tsaya ba yana da damar wata wata shida wata wata shida wata wata shida ya zuwa ga babu lokacin kashi har zuwa lokacin da zai mutu ko wani abu ya faru kaga wannan zaɓi ne mai arha a hannunsa kila zaɓin da ya biyo da kai gyaran constitution a majalisa ya fi wannan tsada domin rikici a Najeriya in mutum yana sai ka da shi ɗan lokaci ne mutane suna cikin fatara suna cikin talauci suna cikin wahala duk wanda ka bai naira ɗari ka ce ya rara ka ihu a ci ba a rara zai rara ka kuma za a ci kuma da yayi ihu zai ta gidan da mutane zai tayar da hankalin mutane da ka sa mutane biyar a tsore sai ya yi ihu gabas sai yamma sai kudu sai arewa sai a tsakiyar unguwar karfe uku da dare to duk hankalin unguwar ya tashi mai baranta ne zai ɗauko mai adda zai ɗauko mai bindiga zai ɗauko rabon maza zai shi karkashin gado ya goya wannan shine abin da zai faru to kaga tayar da rikici shine yafi komai araha da haka ya kamata yan Najeriya su san wannan yan Najeriya musulman su yan Najeriya kafiran su yan Najeriya na kudu ko arewa ko yammaci ko tsakiyar Najeriya ko wani bangare yan Najeriya yan PDP ko ANPP dukkan wanda yake so wannan kafa alkhairi ya kamata ya san cewa shugaban kasa yana da wannan a hannunsa constitutionally ba ba abin da zai hana shi ta tayar da rikici karkashin kasa dan ba sai zai ce tayar ba sannan ya zo ya tare da sunan emergency yadda kuke ganin kasashe da dama daga cikin yankin da ake kira Sadwal suna mallakar mutane da wannan tsari na emergency wani yau shekara sa ashirin akan mulki da tsarin emergency da zamu tsaware da shi suke mallakar mutane ya kamata ku san shugaban kasa yana da wannan a hannunsa shugaban kasa yana da waɗansu tsare-tsaren da yanzu ya fara aikin su kokarin hada arewacin Najeriya da yankin kudu maso gabas na Najeriya rikici shi ganin sa wannan za ta kai masa makiransa suna nan suna wani shirin karkashin kasa sai da za su fullo da wani tsarin suna nan ba sa barci dare da rana aiki suke yi don su ga cewa sun jefa kasan nan cikin halin kaka da kai to a nan gudun ya zama wajibi ga dukkan yan uwa dukkan yan Najeriya musamman ko musulmi musan cewa mu tafi kowa cutuwa karkashin wannan tsari an kare tattalin arzikin mu rugurgu rugurgu babu inda ke kaiwa Kano ita ce cibiyar kasuwanci amma a yau baka isa ba ka shigo Kano daga Gombe ko daga Maiduguri ko daga Bauchi ko daga Katsina ko daga Daura ko daga kusan ko kusa ko Kebbi ka zo ka sai wani kaya ba sai an riga an sa farnukan farautar gwamnati su ne hukumomin custom wanda suke a kowane kilomita goma ko sha biyar bayan ka fita daga Kano wanda za su tsare ka su kwace maka kayanka ba su hana a shigo da kayan ba sai da aka biya su ta bakin boda aka shigo masu kiliyarin sun biya ko ta sama ko ta kasa sun shigo da kaya Kano amma ba ka isa ba kai dan sari ka saya ka kai Bauchi ka kai Gombe duk wannan Allah la fata sanin arzikin mu muna da masana'antu a arewacin Najeriya kadai yankin da musulmi suke kusan 270 a yanzu waɗanda suke aiki ba su kai 70 ba a dukkan arewacin Najeriya dukkan masana'antar da aka rufe saboda ruwa babu ruwa saboda wutan lantarki babu sai a bayar da dama ko a bude ta a Lagos ko a bude ta a Ibadan ko a Osun ko a ango ko a Ondo ko a dukkan wani suna da ya fara da O a yankin kudu maso yabancin Najeriya muna da wani abokin shekara hudu ko biyar da ta wuce a kun amu da barikin soja na bauta aka kwace dukkan wani abin da yake makaman arziki ne na faɗa aka kai shi a kudancin Najeriya aka kwace shi daga arewa kaka ka dai dukkan inda wani harkar tsaro take a arewa an riga an lalata ta hoto ne da fanko da katon adireshi a bakin barikin soja amma idan ka shiga babu komai abin da ke ciki bai kai kashi ɗaya cikin hudu na abin da aka kwace aka kai kudancin kasar nan ba shugaban kasa ya riga ya tsara wa kansa raba kasar ko kuma datsa kasar ko dukkan wani abu ya rage wa yan najeriya musulmi ko kirista yan kudu ko yan arewa su ga yaya za su yi su ga cewa muguwar manufarsa ba ta nasara ba ya za su ta fuskar addu'a addu'a akan mimbarin masallatai addu'a a cikin duhun dare addu'a idza baqiya thuluthul akhir min al-layl amma sharrin da wannan mutum ya riga ya rufa yake dan a kai wallahi tallahi ba karamin sharri bane ba wanda ya san wannan ya sani wanda bai sani ba kuma ya sani wanda yake goyon baya saboda wani son zuciya ya sani wanda yake adawa da abin saboda kyakkyawan niyyarsa da wakiltar al'ummarsa kuma ya riga ya sani babbar musiba ne mu fahimci cewa shi fa yanzu yana tsakanin shekaru 60 zuwa 60 da wani abu daidai gangar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa galibin al'ummar sa shekarunsu sittin ne zuwa saba'in kaɗan ne wanda yake shallake haka shi a duk da da ya mutu bai kamata ba kawai dan zai mutu ya ɗauke mu gaba ɗaya 'yan Najeriya mu mutum miliyan ɗari da hamsin ba raka shi tafiya lahira bayan mu shirya ba bai kamata 'yan Najeriya su kyale shi ba shi ya riga ya gama yawo ba ya da wani amfani shi ya riga ya expire ta haka kuma ya kamata masu kishin al'umma su tsaya tsayin daka su kasan datse wannan mummunar manufa ta fi ta shi kadai da waɗansu 'yan turare cikin musulmi ko kirista 'yan kudu ko 'yan arewa wanda in an kwatanta su da sauran 'yan najeriya da su kai dubu ɗaya ba cikin ɗari na yawan 'yan najeriya gaba su jefa jama'a cikin halin da yi su jefa jama'a cikin rayuwa cikin su wannan shine abin da ya zama wajibi bin dukkan wata hanya da za ta hana shi cin nasara hanyoyin da doka ta tanada hanyoyin tattalin arziki hanyoyin kafofin masa labarai hanyoyin bayanai rubutattun bayanai hanyoyin siyasa hanyoyin demokrasin da suka yi imani da ita dukkan wata hanya da ya kamata a bi dan a datse wannan mummunan manufa a yi wa Najeriya gata wallahi wajibin yan Najeriya ne musulmai da waɗanda ba musulmai ba su yi ko musamman mu musulmi in wajibi akan wani dan Najeriya ba musulmi ba so ɗaya ne mun wannan wajibin ya linku so goma akan mu ya yan uwa a da mun tabu da dukkan waɗanda suka tsaya suka ga wannan shiri bai tsara ba sawa'u cikin wakilanmu na majalisa ta tarayya an san sanannun mutane waɗanda sun tsaya sawa'u cikin sanatoci an san sanannun mutane waɗanda sun tsaya kowa ya san gwagwarmar da waɗansu suka yi waɗanda sunansu ya riga ya bayyana ta kafofin yaɗa labarai yadda suka adawa da wannan tsari irin su sanata ɗan sadau irin su abdul lingi irin su wane ne su wane ne irin waɗansu wakilai daga jihar kano waɗansu daga wata jihar daban ba kano kamar jihar katsina waɗansu daga jihohin bauchi da sauransu kowa ya san gwagwarmayar da waɗannan bayan Allah suka yi wajen tsayawa su ga sun dace wannan abu bai nasara ba wajibin mu ne mu musu ta addu'a addu'a ta alkhairi ubangiji ta Allah ya kirce su ubangiji ta Allah ya karfafe su ubangiji ta Allah ya tsare su daga dukkan wani sharri ko makirci ko kitabibi da za a tsara musu ubangiji ta Allah ya kare mutanen ubangiji ta Allah ya tsara mana mu da su kwarin gwiwa wajen fuskantar kowane irin kalubale sannan mun riga mun san tsayawar da waɗansu iyayen mu sarakuna suka yi tsayawa a matsayi irin nasu a mataki irin nasu labarin ya zo gare mu irin tsayawar da suka yi su ma muna fatan ubangiji ta ala ya taimake su ubangiji ta ala ya agace su ubangiji ta ala ya saukar da albarka a gidansu ya dawo mata ita a cikin gidajensu ubangiji ta ala kare yanke bayan sannan ko mun riga mun san a ɗaya hannun mummunan rawar da waɗansu suka taka aikin banzan da waɗansu 'yan majalisa suka yi marasa mutunci waɗanda ba su da kishin al'ummarsu waɗanda da 'ya'yansu da jikokinsu da matansu da iyayensu da tattaɓa kunnansu su duk abin sayarwa ne a wajensu za su sayar miliyan hamsin za su sayar miliyan ɗari za su sayar a kan floti da za a ba su a Abuja cewa ko ɗan ƙauyen ku za su yi maka jifar shedan ka taso ka dawo Abuja za a baka fili ka zauna ka goyi bayan ka zanci su ma waɗannan duk muna ganin su duk an ji irin farcin da suka yi ya ubangiji idan masu shirya ne Allah ya ganar da su Allah ya shirya da su idan ba masu shirya bane ba Allah ka dammara su Allah ka ruta aniyar su ubangiji ta Allah ka raba musulmi da sharrin su ubangiji ta ala ka kare al'ummar musulmi daga sharrin dukkan wanda ya bayar da wata gudunmawa kyakkyawa a sarari a ɓoye Allah ka taimake shi dukkan wanda ya bayar da wata mummunar mummunar gudunmawa a sarari ko a ɓoye ya ubangiji in bai shirya ne Allah ka shirya da shi amma bai shirya bane ya ubangiji ka ragargada shi ya ubangiji ka nuna mana karkansa ya ubangiji nuna mana abin mamakin kudarar ka game da shi wannan shine wajibin da ya kamata mu yi addu'o'i na gari ga waɗannan tsayayyun mutane waɗanda suka tsaya babu gudu babu da baya har sai da ga wannan tsari da tana fara ba Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur muwahhidin وهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رباك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا